Jama'a barka da zuwa a tashar labarai da dumi su ta mai dalilin Info News Niamey Niger. A cikin wata sanarwa da ofishin ministan tsaron ƙasa na jamhuriyar Niger ya fitar, mai ɗauke da sa hannun minista Alkasum Indatu, tana mai cewa bayan wani harin ta'addanci da aka kai a ranar Asabar 22 ga watan Oktoban shekara ta 2022 a daidai shingen bincike na haɗin gwiwar jami'an tsaro na gandun daji da na 'yan sanda na garin Tammu. da kuma ranar Litinin 24 ga watan Oktoban shekara 2022 a cibiyar 'yan sanda ta biyu, wanda ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu tare da kwashe kayan aikin soji. Aiwatar da aikin bincike na sama da ƙasa da aka yi ya kai ga gano wasu miyagu da suka yi kutse zuwa wani wurin ginar zinare irin na ɓoye da ke gabashin garin tamu. A matakin shi wannan wurin ginar zinaren irin na ɓoye, an hango abokan gaba ta hanyar leƙen asiri daga sararin samaniya suna a cikin aikin jigilar kayan aikin sojan da aka ɗauka a lokacin wancan hari da aka kai can baya. Akan yasa aka bayar da umarnin ɗaukar mataki ta sama don tarwatsa waɗannan abokan gaba da kuma matsugunninsu. Binciken da aka yi a ƙasa bayan aiki ya tabbatar da lalata wuraren da aka kai harin tare da gano gawarwaki biyar a yankunan. Ziyarar da hukumomin gudanarwa da ɗaukacin jami'an tsaro da na kwantar da tarzoma suka kai a wurin da abin ya faru, sai kuma kawai ba a ga gawarwakin mutanen ba tare da bayyana alamun wani shiri na wayo da aka kitsa. A sakamakon ziyarar da suka kai, A cikin asibitin shan magani, jami'an hukumar ta CSE sun sanar da mutuwar mutane bakwai da suka hada da ɗaya bayan raunukan da ya samu, da kuma wasu ashirin da kudu da suka samu raunuka an wuce da su zuwa asibitin saye da ya mai. Ministan tsaro na ƙasa, a madadin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya, babban hafsan sojoji, yana miƙa saƙon taya murna da ƙarfafa gwiwa ga jami'an tsaro FDS da ke ci gaba da nuna jajircewa da ƙwazo da himma a ƙoƙarinsu na sauke nauyin da ƙasar Nijar ta ɗora musu domin kare mutunci da kuma iyaucinta. Domin neman sanin cikin irin halin da duniya ta kwana, ku ziyarci tashar mu a shafinmu na YouTube ku rubuta mai dalilin Info News sannan ku danna ƙaraurawa. Mahawara, tattaunawa, hikayoyi, tsokaci, labaran wasanni, kiwon lafiya, sharhi da kuma nazarin wasu daga cikin rahotannin da jaridun ciki da wajen ƙasa suka wallaho a kowane mako. Tare da mai dalilin Info News, kunne da idanuwanku su ne hujja.